tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da talatin ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na saba'in da tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz na fadilati sheikh الدكتور عبد العظيم بن Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan dai yan uwa basu manta ba muna ƙarƙashin kitabul jana'iz littafin da ke bayani dangane da abin da ya shafi jana'iza idan aka ce jana'iza kamar yadda mu gabatar da bayanai a baya abu ne mai faɗin gaske Shin daga kan rasuwar mutum yadda ya kamata waɗanda suke kusa da gawon su yi da kaza da kaza har zuwa a ƙare binne shi duk waɗannan ana kiran wannan zango da cewa jana'iza ba wai sallan gawa ce kada yake ce ma jana'iza ba to ibada ce wacce allah maɗaukin sarki ya bayyana yadda yake son a yi ta kaɗai idan wani ya shigo da wani abu saɓanin abin da allah maɗaukin sarki ce a yi to allah maɗaukin sarki ba zai karɓa ba kuma a nan sai a ce ya yi abin da ake ce ma bida'a wannan kuma a ƙarshen wannan bayanin ko da bai kawo mana ba za mu zo da bida'ul jana'iz maɗan rairayo wasu daga ciki wanda muhammad nasiru dinar albani ya kawo a cikin littafin shi allah ya samu dace mala ya ce wa'iza shtama'at jana'izu adida idan aka samu jana'iza daban-daban sun tattaru minar rijali wani sa'i. maza manya da yara ko mata manya da ƙanana a zamunan baya a da idan aka ce haka zai faru mutumin da yake arewacin najeriya zai musa ya ce ta ya za a samu a ce a yi sallan jana'izan mutane da yawa da yawa a lokaci da wannan abu ne ma wanda yastabi'idun suna ganin ba zai yiwu ba rama a yanzu abu ne wanda kowa ya yi amanna ya tabbatar da ya ma yiwu ba ma mai yiwuwa ba ne a lokaci ɗaya sai a kashe ɗaruruwan mutane kuma ki ga cewa yara da manya maza da mata duk gasu duk an kakkashe su ko dai rikicin kabilanci tsakanin wata kabila da wata ko rikici tsakanin manoma da makiyaya akan abin da ya shafi labi ko kuma su makiyaya sun shiga gonakin manoma daga nan a gajen haƙuri a farma juna ko kuma rikicin siyasa musamman a yau ga rikici da yake faruwa tsakanin 'yan ta'adda a ɓangarorinsu akwai 'yan ta'addan da su kawai su masu satan shanu ne za su faɗo cikin gari su karkashe mutane ko kuma barayi ne kawai yan banga sun zolaye su ko sun tsokane su ko sun kama wasu daga cikinsu to su kuma ba su yi da wannan ba sai su fado kasuwa ko cikin gari su ta kisan kan mai uwa da wabi ko babban bala'i na boko haram wanda kowa ya shaida in ba ki a wurin kila kin taba gani a clip na bidiyo ana yawo da shi irin yadda za ki ga gawaki ga nan fololo an kashe su ba su ci ba ba su sha ba ba su taka ba su baron ma kowa ba ba cas ba as haka kawai 'yan bindiga daɗi suka bi suka karkashi to idan haka ya faru idan haka zo za yi tsallon jana'iza shine za a koya mana da za mu yi ana to akwai ƙaramar sallar jana'iza wanda ke tara mutane da yawa misali gobara ya cinye gida sai ga an samu wajen mutum goma da a gidan duk sun mutu akan samu haka haka idan ya zama a jana'iza ta tattaru maza da mata masu yawa fa'in salla ala kulli janazatin salatan idan liman ya ware kowane ɗaya mata sallah mana a zo da wannan aji ya sallah ɗauki a aji wannan ya sallah ɗauki a aji wannan ya sallah ɗauki kun gane ne fahadar aslu mala ya ce to wannan shine al'asul kowa a mai sallah ala shi ɗaya amma wa in sallah alaiha jami'an amma idan ya zama an tara mutanen an yi masu sallah a tare salatan wahida sallah ɗaya gyal jaza wannan yayi wa ya ji zukura walau kano sigaran to sai a aji ƙananan yara ko da ko ya kankantansu yake min yalil imam suke gaban liman wal su kuma mata min yalil kibla su kuma can gaba komin girmansu komin haddansu komin darajansu namiji ne ke gaba idan aka ji gama jajjera su haka don dogon layi za a yi su in tsawon ko yawan yayi yawa to za a iya sa su layi biyu a ji wannan gawon haka wannan haka haka haka ko ma layi uku to ma za su zama a gaban liman to za su zama gawakin maza ne ko da ko ƙananan yara ne malai ce an nafi'in an ibn umara an samu hadisi daga nafi'u daga abdullahi dan umar annahu salla ala tis'i jana'iza jami'an cewa yayi magawa tara sallan jana'iza faj'ala rijala yaluna al-imam sai sanya maza suke gaban liman wani sa'a yalinar ƙibla su kuma mata suna fuskantar ƙibla fasaffahum saffan wahidan sai su saho ɗaya ma'ana an jera su ne haka a jere ba an ware sahun maza daban sahun mata daban ba a'a maza aka fara a'ajewa da mazan suka kare to daga nan kuma sai aka fara aje gawakin matan wadi ajjanazatu ummi kulthum binti ali umar ibn al a lokacin ummu kulsum yar Saidina ali matan Saidina umar tana daga cikin waɗanda aka aje su da ɗanta mai suna zaid a jami'an an aje su ma gaba ɗaya a tare aka yi masa sallan wal imamu yauma ibin sa'id ibn al-as a lokacin limamin musulmi wanda ya jagoranci wannan sallah shine sa'idu dan as Ofinnasi الناس ابن عباس وابو هريره وابو سعيد وابو a cikin mutanen da suka jago a ke cikin wannan sallan a sanda haka ya faru akwai ibn abbas akwai abu huraira da abu sa'idin da kuma abu katada wudi al-gulamu mimma yalil imam shi yaron zaidi kenan dan sayyidina umar to shi aka aje a gaban shi liman sa'id dan as qala rajulun sai wani mutum yace ce a'a fa'an kartu zalika ice sun ce don mai ga manyan mata za a aji ɗan ƙaramin yaro gaban liman zartu ilabna abbasin wa abi horera wa abi sa'idin wa abi katada mai ruwa ya ce sai na kalli waɗannan manyan malaman duk suna nan faƙullu sun ce ma haza mai haka ƙalusi waɗannan suka ce hiyar sunna shi ne sunnar irin wannan karrambanin jama'a ba yau ne aka saba yin shi ba ke ga malami babba ya yi wani abu kawai sai wani wanda bai da alaka da ilimi sai ce wai don mai aka yi wannan abu har ma yi kokarin ja ita da kura cewa don mai su suna da 'yanci za su yi magana a sanda suka so. idan Allah madaukin sarki nufin tozarta mutum ko ya kunyata shi sai irin wannan a lokacin da ilimi ya kai ko'ina kuma kowa ya san ilimin jama kuna fahimtar wannan ba zai zama abin mamaki ba ko ya zama wani bakon abu ko sabo irin waɗannan maganganun da ake samun waɗanda ba su da alaƙa da ilimi suke a lokacin da malamai suke aiki ko kuma suke magana idan malami ya san wannan don wani ya yi karo da shi a haka ba zai yi fushi ba sai ya haƙuri sai ya tuna cewa ya ma faru ga wasu to da ya faru da su ya suka yi fada suka yi a ba sai fada ba sun bayyana ma shi wancan da bai sani ba ne cewa abin nan da baka sani ba to ai sunna ne kun gano wannan shi kuma wanda bai sani ba a lokacin da aka sanar da shi to kada ya ja abin da ya kamata sai ya gamsu sai ya dauki abin da aka gaya mai sai ya aiki da shi Allah ya taimake mu wani hadisi al-imamun nasa'i ya fitar da shi sannan wani abu guda daya wannan mutumi da ya inkari akwai abin da ya yi na yabo wanda ya birge cancanci a jinjina mashi a nan take ne da ya ga abin da bai gane ba yi magana amma a yau akan samu da yawa daga cikin mutane za su ga abin da ba su fahimta ba su gane ba madadin su yi magana ga wanda ya kamata a lokacin da ya kamata ba za su yi a lokacin ba sai an watse sai su je sai su ware wani su ware wanci su waro wasu jama'a su je suna tsegumi haka ne wannan kuma ɗabi'a ne na munafukai don wanda bai da alaka da magana kake mashi wanda yake da alaka da magana kaɗai shi za a yi ma wanda ta ce na ga wani abu da aka yi ɗaza a masallaci ban gane ba sai ke ce muji a tambayi malam kake ji ke tambayi wani malamin da ba shi magana ko shi ya aikin ba karki tambayo wata ɗalaba domin ita sunanta ɗalaba ba sunanta malama ba malamin shi kaɗai yake da ‘yanci da cancantan aje a samu a tambaya ta ma saboda tsegunguma irin na mutane da ƙoƙarin sai sun ɓata wasu aiki ba za su yi wannan ba sai je suna binciken waɗanda ba su da alaka da abu samsan daga haka sai a gina wata magana a kan wata magana daga nan sai gulma sai taso sai tsoye gumi kuma allah maɗaukin sarki kiyaye ma'ala ya ce aina yi salle alal janaza a ina ake yin sallah ga jana'iza kun gani so da dama yadda mutane suka saba yin sallah ya sha bamban da yadda wasu ke yi a wani gari da muka je su ba sa yin sallah sai an ɗauki gawa an kai ta makabarta to a can makabartan ne ake sallan jana'izar kun gano wannan sai mu abin sai zo mana bambar kwai haka mutane sun taru sun taru dubunnai sai aka ce to ai gaba ɗaya a wuce makabarta ai a makabarta za a yi sallah mu sai muka ce ba za mu ba a nan za a yi aka ce to haka al'adar aka saba mu mun je makabartan da muka je sai muka makabartan dukanta da filin da ke daura da makabartan duka idan da za a bi a tattara soji ɗaya ba za su ɗauki ɗaya bisa goma na su mutanen da suka zo sallan jana'izan ba ba su ɗauki ɗaya bisa goma ba to kuma an ce a kwashe mutane a jemar kabartan kenan kar a yi sallan kenan kun gano wannan to lokacin shi shine muka ce a nan za a yi sallan aka yi sallah aka ɗauki gawa aka tafi da ta makabarta surutu ko ina a garin ɗai kenan akwai garin da muka je su kuma nasa al'adan an yi sallan jana'iza ƙofar gidan da aka yi rasuwa aka ɗauki gawa aka tafi da ta makabarta bayan da aka gama binne gawa a makabarta kawai shi kenan sai kawai wai sai an koma gida sannan ne za a yi magawan addu'a da ake yi da annabi yake cewa istagfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'al wai ba za a yi addu'a a nan ba sai an je ina sai an je gida wannan shine menene Allah ɗaya gari banban to shine malam ana ce a ina za a yi sallan jana'iza akwai wanda al'adarsa sallan jana'iza a masallaci suke yi titir akwai wanda su ko ba su yi a masallaci a waje ake yi akwai waɗanda idan ta kama a yi a masallaci su yi a masallaci inda kama su yi a gida su yi a gida inda kama a yi a makabarta a yi a makabarta duk inda ya kama a yi kawai nan za a yi kun gano wannan to mu duk inda sallan jana'iza ta kama to kawai anan muke an gano wannan da kyau ko to shine malai ya ce ta juzu salatu alal janazati fil masjidi ya halatta yin sallan jana'iza a yi a masallaci an aisha ta qalat daga sai da aisha ta ce lamma tuwaffiya sa'ad ibn abi waqqas arsala azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yayin da sa'ad dan abi waqqas ya rasu to sai matan annabi suka aika an yamurru bi janazatihi fil masjid a biyo da gawon shi ta masallaci a shigo da shi cikin sasan matan annabi fa na alaihi don su yi mai sallah a cikin gida fafa'alu waɗanda suke jibinta al'amarin gawan a aikace ko suka ɗauko gawan suka kawo musu kifa bihi ala hinna aka aje shi a nan sasansu na alaihi don matan su yi mai sallah ukhrija bihi min babil janaizi alladhi kana ila al-maqaid an biyo da shi ta ƙofan da ake shigo da gawa masallacin annabi ne fa ga hunnan nasa abu zalika daga baya sai labari ya zo matan annabi cewa mutane sun ta cece ku ce wai dan me aka biyo da gawa ta cikin masallaci wakalo sai matan suka ci a'a ma kanatil jana'izu yudkhalu bi hal masjid su masu hutun suna cewa bai halatta a shigo da gawa cikin masallaci ba ne. fa ga zalika aisha sai labari ya kai gida aisha faƙalar ta ce ma asra'an nasu ila an yi ibu ma la ilma bihi wai me yasa mutane suke gaugawan surutu da aibata abin da ba su da ilimi a kan shi eh jama'an ɗabi'ar ana wannan ɗabi'a a wannan zamanin ko ba yi abinda mutum bai da ilimi yana jin magana gi ta surutu sai daga baya kila ba maki ilimin ya zo mai to nadama zai tuba ne zai wayin cewa zai yi "Oh dai shi dai sani a irin waɗannan abubuwan da mutane suke yi kamata ya a ce kafin mutum ya faɗi magana ko ya aikata aiki ya san ilimi a kan shi in bai da ilimi ya je ya tambaya in ko ba zai tambaya bai da ilimi ko shawara shine ya ja bakin shi kawai ya shuru shi na sha ta ce wai wani karambani ne yake kai ga mutane saurin aibata abin da ba su da ilimi a kan shi qabu alaina sun aibata mana ayyu marrabi janazatin fil masjidi wai mun sa an biyo mana da jana'iza ta cikin masallaci wannan shine abin da suka aibata mana amma wama salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala suhail ibn bayda annabi ya masuhail dan bayda salla ba illa fi jawfil masjidi shi a cikin masallacin ma ya mai sallah ma a wuce da gawon ba a shi a masallacin aka aje gawon annabi ya mai sallah a cikin masallacin kuna fahimtar wannan da kyau ku to menene don an biyo da gawa an wuce da ita Allah madaukin sarki taimake mu wannan riwaya al Muslim ne fitar da shi limamu abu dauda da limamun nasa'i su masu ruwai tota kine idan mun fahimci wannan riwaya da kyau ya halatta za a yin sallan jana'iza a cikin masallaci kenan lakin al'afdala as-salatu alaiha kharijal masjid malace sai dai abin da ya fi shine a yi sallan jana'izan a wajen masallaci fi makanin mu'addin lissalati alal jana'is a wajen da aka tattala musamman sau da yin sallan jana'izar ta mayalal asaf yanzu akwai unguwan da ake da waje na musamman da aka tattala domin sallan jana'izar akwai ba wurin a duk garin nan babu a ce kamar yadda ake da makabarta ake da filin idi ake da filin kwallo ake da filin sukuwa kuma a ce akwai mai filin sallar jana'iza a duk garin nan babu sai dai kawai idan jana'izan ta samu a tara hanyar da mutane suke wucewa a yi ko kuma ko wani fili da mai shi bai gina ba to a je a yi kuma akwai filin kwallo ko filin wata firamare a je a shiga a yi amma a ce wannan wuri ne na musamman aka ware na musamman domin jana'iza ne ban san garin da ke da wannan ba ban ce ba ba amma ban sani ba kun gano wannan amma akwai irin wannan wurin to a je a yi a wannan wurin shi ya fi idan ya zama shigowa cikin masallaci zai zama gawon tana fitar da wani ruwa da zai iya ɓata masallacin toye a waje ya fi ko kuma masallacin ɗan ƙarami ne ba zai iya ɗauke jama'an da za su yi sallan ba toye a waje ya fi amma idan ya zama inda za a yi sallan jana'izan wurin ya kuntata matukan kuntata idan aka ce za a tsaya a yi sallan jana'izan a wuri mafi kunci irin wannan wasu jama'a ba za a samu sallan yadda ya kamata ba to kuma ga wani wawa keken masallaci wanda za a iya yin sallan a ciki to a je a shiga wannan masallaci a yi sallan wannan shi ya fi kun gano nan ya danganta ga irin yanayi da hali da mutum ya samu kan shi ne allah madaukin sarki ce muke mu shi ne sai mala ya ce kama kana al'amr ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa wa sallama kama yadda shi a zamanin annabi haka al'amarin yake wa huwa ghalibu ala fiha wanda wannan shine mafi rinjayi na shiriyar annabi annabi yana da wuri na musamman da aka ware inda ake aje gawa ya mata sallah to kuma a wannan wurin nan annabi ya yin sallan cin da akwai waje wanda yake al Allah ya sa mu dace an umara anna al-yahuda ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga abladan umar yace yahudawa ne suka zo wajen annabi bi rajulin minhum wa imra'atin da wani namiji da kuma wata mace zanaya wanda su biyun sun yi zina fa’amar bihi ma faruji ma kariban min maudi izi inda masjid sai annabi ya ce aje a jefe su sai aka je aka jefe su kusa da inda yake sallan jana'iza don daura da masallaci don idan kika fito akwai babal jana'iz tunan ne ake aji gawa ana gama sallah sai a wuce baki'a to amma yanzu yanayi ya kai ga ba yanda za a iya liman ya fita waje ya je masallan jana'iza ya yi magawa jana'i tsalla a waje ba ba zai yiwu ba idan kin taba zuwa yakin haji ke da kanki zaki san ba zai yiwu ba saboda dandazan jama'a dole a cikin masallaci ake shigowa da su liman ya masalla haka masallacin ka'aba ma a cikin masallaci ake shigowa da su a nan ne ake masa sallah ina fatan mun gano wannan da kyau to yanayi ne da yawan jama'a da bukatu ya kai ga hakan haka za a yi shi amma kun ga a zamanin annabi kuma wajen ake fita a je a yi sallar amma ga yanayi kuma ya kai yanzu misali an lissafa waɗanda suka je umara bana sun kai mutum miliyan bakwai mutum miliyan bakwai sun je umara sai aka ce ga wani yaron su za ka fita cikin mutum miliyan bakwai mutum 600 fahim suka zo nan wajen sai kin ɗauka mutum 600 ne kun gane wannan allah maraukin sarki ya taimake mu to wannan ruwaya al-imam al-bukhari da muslim ne suka ruwaito ta wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu hurairah yace na'an najashiyya fil yawm allazi mata fihi annabi ya bada rasuwan sarki najashi a ranan da najashin ya rasu kharaja ilal musalla annabi ya ɗibi sahabbai aka tafi masallacin idi fasaffa bihim ya masu sahu wa kabbara arba'an ya mai sallan jana'iza yadda aka saba mai ɗauke da kabbar bari hudu kuga annabi ya mashi sallah a masallaci ba me yasa aka ce sau da yawan jama'a kun sai aka je masallacin idi ya danganta akwai wanda in ya rasu tsayawa a ce a mai salla a a masallaci ko a cikin unguwa ba zai yiwu ba to shi kenan za a yi ɗaukan shi a tafi can bayan gari a je masallacin idi inda yake tsarin yana da fili mai yawa ko fili mai yalwa ko a je filin sukuwa sai a je sai a mai salla a can mun gano wannan amma ban tsammanin yanzu dai akwai wanda ya rage a duniyan nan inda a garin nan ne da zai mutu da wai ba filin da za a yi mai sallah a cikin gari ne ba na cana amma ban san nan gaba ko allah ya yi wani ba amma dai a ƙara yin jana'iza da za ta tara jama'a kamar na mala albani to ban san kuma wanda ya duwanda ya gada ma ya mutu irin shi dubu ma su mutu na rantse da alkur'ani kun ga layin nan sai ya ɗauke kowa duk wanda zai mutu ya mutu shi shi kaɗai ne dama kuma kun sa abin mamaki duk wanda ya gyara alaƙan shi da mahalicin shi haka Allah yake mashi haka Allah yake mashi lokacin da Ahmad dan hambali ya rasu haka aka taru tun kafin ma da sai ke cewa za a gane mai gaskiya tsakaninmu da su aka ce yaushe ya ce halattar jana'izan ɗaya daga cikinmu da su ce bayna na wa bayna hum shahudul jana'iz yadda za a ware a tantance to shi ne halattar jana'iza kuma ikon Allah da ya rasu ba bagadaza sai ta zama ba masa katsinki su ahmad dan abi du'at da suke fada da shi shi kuma da suka mutu to sanar da jana'izan ma ake mutane suna cewa sai ka ji ba wanda ya ci lokacin da ibn timiya ya rasu don dai gidajen kasa waɗanda ba su wuce kwata plot ba waɗannan tattake su kawai aka yi bigge su kawo jama'a suka yi sau da yawa idan aka wani turereniyan kawai aka wani irin dangaza kawai sai ga gida wanda bai wuce kwata ba kawai ya kai kasa an take gidan kawai <coughs> masu gidan kuma gwamnati ta sayin da za ta yi da su daga baya <coughs> sau da yawan jama'a kun bayyance allah madaukin sarki ya samu dace Da wannan riwaya al bukhari da muslim ne suka fitar da ita wafi salatihi sallallahu alaihi wa alihi sallama alan najashi ga wannan sallan da annabi ya najashi dalilun alama shuru'iyyati salati alal ghaibi idza ulima annahu lam yusalli alaihi fil balad alladhi dufina fihi ya tabbatar da cewa shari'a ta yadda da a yi wa mutum sallan ga'ib mai salatul ga'ib shi ne a yi wa mutum salla a wani gari idan aka tabbatar da a garin da allah ya mai rasuwa su mutanen wancan garin ba su mai salla to ya halatta 'yan wannan garin to su za su iya su yi mashi salla kun gano wannan da kyau ku wannan ba laifi ba ne wa amma man sulliya alaihi fala tushrau alaihi salatul ghaib amma da an riga an mai sallah a wani gari to ko bai halatta mutanen wasu garuruwa kuma su mai sallah ba mun gano wannan da kyau ku bai halatta ba yanzu lokacin da muhammad nasiru dinar albani ya rasu an lissafa ƙasa sama da 150 sai da aka mai sallan gawa sama da ƙasa 150 to wannan abin da suka yi allah ya ba su lada to amma ƙa'ida cin da an mai sallah a damashko sham wanda an ba da labarin tun da aka yi damashk bayan rasuwan ibn taimiyya ba a ƙara ganin dandazon jama'a wajen sallan jana'iza kamar na muhammad Nasiru dinar albani ba to amma kun za mamaki har maka da madina sai da aka yi mai sallah kuma har maka da madina ƙasashe ta yawa labari ya zo mana har anan kano da lagos da ibadan sai da aka yi mai sallah kun gano wannan to shine malai yake cewa inda ya tabbata an mai sallah a wani wuri to bi halatta kuma wasu su sallan a wani wurin ba amma da za su yi yaya magana sallan ta yi sun yi bida'a a sun yi khilaful aula ba su yi bida'a ba za su samu lada muna sa ran su samu lada amma abin da ya kamata shine da ba su sallan baccin da an riga an mashi a can jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ce muke mu mala ce li annahu lam yunqal anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama yace don ba a da labari cewa annabi salla ala ghairin najashi cewa annabi yayi ma wani sallah banda najashi ba wa inna ma salla alaihi annabi yayi ma najashi sallah ne li annahu kana musliman bayna mushrikin so da shi na ja shi musulmi ne da ya rasu a tsakanin mushrikai wa hadha ikhtiyaru islam ibn taimiyya wannan shi ne zaɓaɓɓen fatawan ibn taimiyya wa man wafaqahu da waɗanda suke muwafaƙa da shi kama zakar zalika tilmizuhu ibn alƙayyim kuma yadda almajirin shi ibn alƙayyim ya ba da labari fi zadil ma'ad a lamba na 519 a jizgin farko shafi na 521 ko lamba na 529 zuwa 521 a jizgin farko allah ya saka mashi da alkhairi shi littafin zadul ma'at littafi ne da ibn al-qayyim ya rubuta shi ibn al-qayyim nan duk karatun shi fa ɗalibin ibn taymiya ne shi sa malamai suke cewa shi ibn nan wai shi wani irin malami ne hmm shi wani irin malami ne wai shi wannan kalli karatu irin na ibn kasir ibn kasir ɗalibin ibn taimiyya ne ku kalli ilimi irin na alhafizu zahabi wanda a duniyan hadisi in aka ce al'imamul mizzi zahabi ibn hajar magana ta ƙari amma mizzi da zahabi kuma ɗaliban ibn taimiyya ne ibn al zai wahala wani fanni na ilimi wai ka gabe da rubutu a kan shi shi zadil ma'ad ɗin nan kun gan shi nan fa ga shi nan a wannan bugu aƙalla wajen mujallabi ƙarari ga shi aikin hajji ya ce da ya tafi aikin haji a ƙasa malami irin wannan shi za ku yi mamaki a ah, to ina gwamnati ina sarakuna jama malaman da suka tsaya ma Allah ba kasafai masu mulki ke goma bayan zuwa ba sai dai aka yi ga ibn al-qayyim ana ɗora shi akan jaki don ranar kasuwan dimashq ana bu mai bulala jahilai suna bin shi ana nuna shi ana cewa shi ne ba da fatawar saki uku a kalma ɗaya Wai wannan fatawar da muke faɗinta ala fika kasar na ɗauka wai da cewa ake mai bulala a kanta mun gano wannan da kyau kun ga ikon allah shi ya gama shan wahalan fatawan mu kuma yanzu ana jinjina mana a kanta abu gane to kun ga wanda aka rika daura shi akan jaki ana mai bulala za a ba shi kujera aikin haji ai ba za a ba shi shi ne ya kama hanya ya tafi aikin haji a ƙasa ba shi ne wani ga babban malami irin wannan yana tattaki ya ce alaga ta malam ya ce maka za ya ce to haukan alfadar ya rage maka hanya to shi ne ya rage mai hanya a tafiyan da yake sare misali zai wata shida kunga akalla zai je yana da raran kusan wata uku wata hudu cin da rage mai hanya kan abin hawa to da ya je umara to shi ne ga kawai da ya zauna zaman kawai to bare ma gidan annabta aiki shi ne ɗauko alƙalami ya sai takardu da kafa shi ne rubuta wannan littafin mujalladi tara zadil ma'ad guzar lahira fi hadi khairul ibad ya tarihin annaba a ciki da kuma abubuwan da ya shafi manzan Allah baki da duk abin da yake nema na ilimi to sai kin ga ibn al-qayyim ya haska shi kun gano wannan ibn al-qayyim al-jawziya kenan shi yasa yana daga cikin ɗaliban ibn taymiya da suka zo karatu wajen ibn taymiya daga ƙarshe to amma har ana ganin kusancin shi da ibn taymiya har kaman ya nemi share sauran ɗaliban kun zan dalili saboda sauran ɗaliban sanda aka riga kama ibini taimiyya ana ɗaure shi ana waye wasu koma garuruwansu ne kawai sun ci gaba da karantarwa <coughs> shi kuma ibn al tare da shi ake kama ibn taimiyya a ta gidan yarin ibn taymiya ya rasu shi yana cikin gidan yarin tare ka ɗaure su lokacin da aka zo fita da gawon ne kawai shi ma ya kawai ayari kawai tafi shi ba sakin shi aka yi ba mutuwa ibn taymiya ne ta sake shi wannan ya sa ya ta rubuce-rubuce iri-iri to kusancin shi da ibn taimiyya su ya sa su ya samu karbuwa kun amma fa ba ya fi su zahabi su mizzi su ibn abulhadi su ibn kathir da sauransu ba ne amma littattafan shi yawansu ya sa sai ana ganin kamar ma yana sama da su alhali su suna mai suna sama da shi sama da shi sosai ma tamma ya yi aiki mai yawa allah ya saka mai da alkhairi mala ya ce wala ta juzu salatul janazati bainal kubur bai halatta a yi sallan jana'iza tsakanin kabarruka ba a ji aje gawa a tsakiyar kabarruka sai a yi sahu-sahu cikin kabarruka bai halatta ba sai dai inda fili misalin makabartanmu na dambu ita wannan makabartan tana da fili da in dai ba jana'izan mala albani ba kowa ya mutu a garin nan da akwai filin da za a mai sallah a ciki kowa ya shi kuwa kun gano wannan da lokacin da mala ya rasu ne muka je cikin makabartan makabartan sai da ta zama ba masaka tsinki cikinta harabanta har garin damban tun daga nan ko har can a yanzu haka kuma an ƙara siyan wani wawo keken fili a jikin makabartan ma wawo keken mahaukacin fili sau da mu'ahalu suna muna da yawa to kila kuma muna wannan tsallaken nemo kun gano nan da kyau ku menene ina ga zuba ku a can aka fito eh Allah kenan ita mutuwa ba wanda Allah madaukin sarki ya gaya mai garin da zai rasu ga inda zai rasu wani na na yana cewa kila sai lokaci kaza ƙila ana irga mai seconds ne kila ana irga mai minutes ko 'yan awanni da zai zama lokacin mutum ya yi mai ya ya tafi an gane wannan da kyau gun ita sababin mutuwa yawa ke gare shi amma ita mutuwan kwaya ɗaya ce sa wani karatu na annabi mun kanta da kwana ai ɗaya square haka eh ya ce ajalin ɗan adam na kewaye da shi ya ce ɗan adam kuma gurin shi ya ma wuce ajalin shi sababi kuma annabi wasu aro suna fesin din shi ya ce in ka kauce mu wannan ka kauce mu wancan ana nan mutum yana nan yana bila yana kai kaiwa yana komowa kawai sai yake cibir da wani abin da yake shine ajalin shi shikenan kawai sai ga mutum ya zama kal'amsa zahib yine ka san jiya kin dai san jiya ba ta dawo ko to shi ma ya tafi ba zai dawo ba ba kuma wani aiki wannan ita ce rayuwar duniya zalika mata'ul hayatid duniya wallahu indahu husnul ma'a wai kama hadari ne a garin nan eh na ta da kuma na ishara jama'a waye yi hajiya bata mai ishara ba Allah ya kiyaye malai ce mai hadisi anasin annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ha an yi salli alal jana'iz bainal kubo annabi ya hana a yi sallan jana'iza tsakanin kabarka kabar ku ji jama'a in za a yi ma mutum ishara a kan da hadari ku eh zan so muku gyara ne mai yi wa hajiya wannan kofan ta tsaya ba na kallon wannan kofan ina kika tsaya nan ko jikin kofan nan kawai za a nuna man sama alaman da hadari kenan haka ne amma ta tsaya nan wajen ban san me ta zo yi ba don ba zan zo yana karatun ne haka sai na ka zan kalle ta kuma cin da ban yi haka ba zan ganta amma ke ka tsaya na ganki wanda tsaya cin zan ganta kuma kawai ana nuna man sama zan ga da hadari kawai ni na lura ne garin yana yana lullumi ne kawai kun gano wannan da kyau ko Allah maraukin sarki ya samu dace malai ce aina ya komul imam idan aka zo za a yi sallan jana'iza a ina liman zai tsaya kun gani yanzu a koya mana idan za ki sallan jana'iza a matsayinki na liman ko kuma kuma muni za ku yi sallan jana'izan a ina ya kamata ku tsaya in an aje muku gawon kun gano wannan da kyau to shine sai malai ce an abi ghalib al-hayyat qal shahidtu anas bin malik salla ala janazati rajulin fa qama inda ra'sihi to kun ga in namiji ne za a tsaya inda daidai kiyin shi na haka kun gani daidai kiya Allah madaukin sarki ya taimake mu jama sakamakon haduwan hadarin da za mu tsaya nan subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum